bom, bom, bom.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 na ƙaramar hukuma, eh, ko in ce na jiha zamfara wato wanda ya taho shi ma ya ba mu nashi tarihin irin gwagwarmaya da ya yi a harkar dambe amma an ce waka ga bakin mai ita ta daɗi tare da wa muke sa'idu namiji namiji shinkahi to sunana al'amin sakwato ni ne zan gabatar da wannan shiri namiji shinkafi ya hanya ya gida ya aburi ya jama'a ah, lafiya kala alhamdulillah to namiji wato shi wasa na dambe ko kafin mu kai can mashin namiji ya cikakken sunanka cikakken na sa'idu amma in ba namijin kake ba ba ka gane ba a gane mai shirka yanzu ga kiyasi na shekaru ka kai shekara nawa na haihuwa na kai shekara tamanin da biyar tamanin da biyar da biyar sababi shi dambe wasu gado sun kai wasu shige sun kai wasu kwaɗe ke kai su wasu rundawa ne wasu don su ɗebe takaicin samari yan uwansa masu yi don gudun a yi musu gori suka yin dambe kai ya an kai ka samu kanka cikin harkar dambe ni na gari dambe ne kakana wanda ya uba na. kakanka wanda ya haifa ba wanda ya ubana eh to shi mi suna ne cida sida cida cida mm. cida shi cida wani lokaci ya yi dambe lokacin su shago ko kuma kafin su shago su kai ya ba shago rata mai yawa mm. shago yaro ne ga sakana mm, kwarai shi yaro ne ga cida kwarai da gaske to kai mi an muharin shiga na san akwai sila shi damben kila tun da ba tashi kai tun kana dan karami haka yi ba kila ya an kai ka samu kanka cikin harkar dambe abin san samu kanka cikin harkar dambe mm. shehu masifa ya kashe ubangida na ana cewa shi halau halau mm. shehu masifa ya kashe shehu ya kashe to lokacin makaranta mm. nake kana dan makaranta ina dan makaranta to akan wannan akan wannan mina shehu da hanau shi an mahalin koma a dambe na'am kuma wanda an mahalin in shiga dambe akan shi sarkin shagidi sarkin shagidi sarkin shagidi to don shi ya fara bani buhun gero mm. da riga saboda hulɗari sannan hulɗari da kuɗi na'am shi ya yi man jawabi ce in na gari kakana za ka taka zambin da katu su kawo su na yanzu in ba shi gini ga ga ubana baran nan duk shi ya sai nama na ga eh, za mu sayi wurin dambe na'am muka sayi wurin damben kuma da shehu mm. ba su yi fa kama shi mm. to za mu ka lamar shaka dambe don fage ma da an kai an ce shehu zai kashe ni har abada mm. ne dan barno mm. shi ka rabo ya ce to wanga ne ba a rabo ne ko raba shi ya raba annan uwa sai dandan naka na harko an ka ce kowa raba shi ya raba dambin uwa da uba ya raba auren uwa da uba ne wai don nan to mutane sun waƙe sarkin cewa su da suke ba su kudin bi sun ka zanna mm. amma ka sake da shehu yana ganin zai lashe ni eh kan nan ban iya sheri ba ni kawai zan da ba ka da bawa yanda ba ka da ba ka da sheri ba san bakin ciki ba in na zan da hmm. yana zaburwa na yawa mai hannu sai makamce ba iya hmm. bakin ciki ba to sai dai na bishi ina sauki ka a yaki hmm. shi yi wane da ya ga abin ya bashi ya yi zaburwa rikin ce to kai kala da alman ƙwaƙa ko sai jama'a sun ka dawo to daga wannan rana fa da muka dawo gida sai mun sai bani buhun gero da riga ta goda wando da fan ɗari. Fan ɗari? Eh. Duka an ka baka lokacin? Ƙwarai. Adana sai ni zage. Kahin ka tafi wurin dambe da Shehu Masifa. Mm. Gida baka fuskanci wani kalubale ba baka su yi mamakin cewa haka kawai kana zaman zaman ka. Sai da tsohuwa sai ce me zai ka ne wurin dambe. Mm. Nake mara kaji kaji sai ya kashe hanauni ko don haka nan sai ya ɗauki wasa ta gare shi sai na ɗauki wasa gare shi mm. shi an maharin ta ta wani dambe shi an maharin ta ya karambe mm, daga nan kuma sai ni zagi to wannan yanki ku Allah ya albarkace ku da manya manya ƴan dambe wasu sun yi hice wasu ba su yi fice ba gaskiya ne akwai ƴan damben gida wuraren kwarai kwarai da suwa da suwa ka fara dambe nan cikin gida kahin misali ka ka ka ka ka ka ka zage ka koma ka koma gwani wani halin mil su mm. alu alu mm. dan wani wuri ne shi dan tubali ne dan tubali eh, da na'ati mai yan ruwan sha Na'ati mai yan ruwan sha mm. la ilaha illallah sai wa sai kuma an ka dawo nan ga daka daka dan jangiru ne shi daka a suna ne awo shi kuma shi kuma sulki na kasa na'am Yan za mu dambe da shi an ka ce yan garin sun ce su yan jin garin su ba a dambe ruwan ga dambe ko raba to ya raba alman kuma shi shi ma again awo to amma sun ga zai mai wulakanci hmm. sannan da an ban kashi. don saka shi gaba su sun ka ake shi gare ni to sai wani dan dambe kuma to daga nan hmm. an watsa sai mun kayo sai su hana sun kawo kusa na biyu ka biyu sakwato awo kahin mu baro can hmm. kai ranar da za ka fara dambe hmm. ai an san 'yan dambe suna nasu shiri hmm, na addu'o'i kuma suna da kayayyakinsu na dambe hmm. kai lokacin kana da kayan dambe ko na wani ka'ara a lokacin na faɗa ma raga tsinta raga na tsinta eh. na naɗa hannuna na'am sannan ba san wani asiri ba ba san wani asiri ba da ƙarfin jikin ka je kai wannan dambe kai ilaha illallah sai daga baya ciwon ga Ubangijin na halau ya ba ni guba ya ka guba eh ta daura ga hannu da sun ka taso sun ka wasu kusa na biyu hmm. ina zakkuwa shi lokacin ɗan dilalan garin shi ka sai baka zo haɗu ba kan mu shigo sokoto mu tsaya can to mu tsaya can ko akwai akwai akwai abubuwa can eh. akwai arne duku arne duku ya kuke da shi arne duku bahirana ne saboda ka san wan hanau ne wan hanau ne hmm. kai kuma hanau shinu ainihi wal riƙe hannunka a matsayin mai gida ya fara koya ma dambe shi hanau hanau da kai ne don a kai ne na fara dambe in mm. tau to bancin shi akwai akwai akwai mai kambun kasa mai kambun kasa shi kuma mm. mai dambe shi don muhari shi kuma hanau ya kasa shi mai kambun kasa na jin i to na shinkafa ya kasa hanau mm. to wannan na kama shi dambe mm. suruki na kawai ɓaci na masa suruki na ma wanda wanda na kira ga yariya nan mun kai magana wagga da ka kira yanzu tabbas ka kira wata kun gaisa eh, shi a kanin ubanta ne shi mai kamun kasa a'a shi dai surukin nan shi surukin nan ai ba wani abu ne iskanci ne don dan ya to hukin ka hani mm. gidan mu don haka ne kai mai rashin koya na'am to sai mun kai jamin nan kuma ranar da ba Allah bar na sa ni kashe shi mai kamun kasa awo kun sake yi ya ɗaya nemi satin? mun sake yi amma ba a ji daɗi ba ya buge ka a'a tau bai dai daɗi ba shi mai faru kuma daga rai na ba shi alkane daga rai kuma sai an ka yanke magana da na tsakanin mu sake buge shi kai ko wahal da shi kai wahal da shi dai ni tau hmm. to bancin mai kambun kasa wannan bangare yayi akwai su garban laushe garban laushe ba mu yi dambe da shi ba saboda an haɗa ma ya ce ni aure ya garban laushe ya ka aure Um, kuma ko banza yan bargaja tsakanin mu da su ba dambe babu dambe da ku da yan bargaja hmm. wa'anda muka dambe da su eh. satilawa cacilawa yan satiru satiru satiru hmm. na'am to sunan satiru kan hmm. a isa na ci gumin su kwarai don na kashe dan rawa na kashe faru ka kashe waru na kashe ilan satiru ilan satiru eh to shi habibu ban kashe shi ba amma na zuba mai da haƙori <laughs> daga nan shi ma ba kuma damar kai damar da shi ba na'am hmm. to har yanzu dai muna nan ka sake eh. koma bahara cikin bafarawa awo ah. garin shehu shi ma shehu masiwa awo eh na da daki dawaki hmm. na kashe sewa mm, na kashe daɗi shi ko dan ɗan abu gane ɗan mawudaci ne mm. don shi yadda kuɗi na ma yan gari sun ba a dambin nan mm. yadda shi ba uban da ya hana shi dambe to na kashe ila kamar yau wani shekaru sai ɗauki kuɗi na mm. yan garin sun kasu sun kai aji ce shi ba uban da kana dambe ba uban da kana shi dambe. amma da mun ka take shi ne zaka ɗe shi shi ne ya cewa to a riƙe a riƙe ni kada su bari in matso shi saboda ya riga ya ta ya rikita ya yi nisa cewa ku riƙe ni ga nan kai kai kada su bari to wannan lokacin shi har sai uba na nan kyauta shi daɗin ga mm. sai da kan hamu za ci ya da mai juna jan jari mm. jin daɗin na bugi ɗan ɗanai tun na ana magana ƙiyar da na'am hmm. to shi kenan sai maka shiro daga nan hmm. isa na'am da muka shawo daga isa maka hmm. yi sandini na'am donan kuma sandini shi kuma na'am mamman burus ah. da sai an kara na kama shi dande. shi mamman bruce. awo ya yin dambe ko kuma a sai uban gane yana suna yana so ne hmm. sai ya kira ne yi namijin ce in ce don Allah don annabi tun da game da mamman kada ka koma kama shi lalle ya ce to mai gida alaihi ta yi haka me ake yi ana nan akwai an tashi sai muka haɗe sandini hmm. sai kashe ada sannan ina nan iblera na faɗa mako ya kashe ada ya kashe ada na jarwa shi ma mun burus awo na'am to ina nan sai ce marge halartu hanau kaji daji ya ɓaci buru hmm. ya kashe ada yau lahadi ko to yau ban kwana ko wani sai sambin ni kuma sami ne muna da lalani da hanau to akwai wasu yare ɗan iyan sarkin garin na'am su ko ba su ra'ayi na sai an ka saman kuɗi hmm. don mamma muru ya ɗauka Mamma ya hmm, kwashe kuɗi na. sun haɗa hillani a yi ƙulle-ƙulle ina ta kallo ga ido na ban gani na akwai wani ana kira ne gando. ɗan ɗanen yaro na ne hmm. amma shi ma ƙulli yake ina kallo yana ƙulli hmm. to ni a lokacin wallahi don mutum ya ƙulla aikin murna ne ƙulli bai kama ka na wallahi ƙulli bai kama ni ah. in ka ƙulle ne wallahi wani zan balin biki shi ka ƙulla ba ni bane shi gando yana ta tumami an ƙulle-ƙulle an abanga da muka sake da mamman burus hmm. sai tsoron gudu ina jawo daba daba sai da ni kawo gardashi inda ga dabbe yake mm. sai ni balag mm. yana zaburwa sai shi da shi bisa kafa shi gandau shi mai kullun inna lillahi wa inna buga shi ne ha bisa kagu ne eh. sai ni gano ka ya ta game ta dan ɗaya tsohon ɗin baba ka ga an yi kunya mm. sai to eh, ai fara ce an kai to daga nan da man sami ne waɗe sai mun koma gida mun koma gida eh. sai hanau mm. garbar laushe mm. abu marigani ɗan ta iya duk da sun rasu ɗan taɓuwa mm. da su gaya su ka ɗan mariki da sun kawo kafu ah. su wannan shekara ce yi taho nan garin ina kiridim ga sha'anin lambiyan sai ɗan dala kama dambe Hmm. shi ko a lokacin nan garin shekara ta bakwai bakwai bai faɗi bayan ka hamma taho ga dan dilla akwai wani dan dambe da aka ce ko dan barci dan barci wannan ai manya manya manya mai gidanka ne hmm. to mu je sai dan katuru ko dan katuru ko dan barci dan katuru hmm. <laughs> to ka ina jin ka sai ga ku kun kun zo sakwato dan dilla ya gagari kowa eh, shekara bakwai bai faɗi dan dilla na'am mun shigo zaga da ni da halau da abbas duk dai suna lahira sai can ya rego an dila sai haƙe ni ba Hmm. sai zaburo ya sata hori ya kama ita ce ɗari mun ɗarmi hannu a zai shago da kai ne shago a wurin ce mai dan magana ya za ka bari wani yaro naku da abu ya ce to alhaji in ba abu da shi faɗi hmm. shi suna buge wata rana to don haka abu su idan nan abu ku kawai ku idan bin ku mun ka ɗan hannu sai mun zama mun taka dambe kuma can hajiya ajiyar wani mai ta gani hmm. sai ta aika an ka kira mu ita ma ni kika kyauta sama ta ce to a bar dandan ne ce a'a hmm. inda ke ba ni kyauta na gode in baki ban kaza ba kuɗi amma sai mai dambe da shi hmm. in don dambe da dan dilla sai an yi shi sai mun yi shi na'am shi dan dilla sai ya mutsa yana ganin za a kwace mai nama yanzu yanzu na yana sallama ka sai mun ga tsohon mun ka taki ya yi dubaru ne ina kwanci da can da ya gama dubaru ne yi hmm. ya wuf da ya ka hanya kawo gane ina ka riga shi yani kwabe shi eh. ya jice ta kabba shi kwanci mm, shi ne alai shago zabo shi na dokan gaba ne saboda ne an gama zagaye da ana kiɗi kana bisa wayan shago yana bisa wayan shago yana gini mai ji yi <laughs> ko bai da ba zai ba zai a yi shi a shago mm. kai lokacin ka fara ganin shago eh, wallahi lokacin duk shekarunka 85 da ya kamata a ce ma ka kalli dambin shago ba to ina ne ka zuwa ba a bari amma wayon ka ka isa ka ga dambe ne eh za a san ne amma ina ban zuwa ko ina daga ba ka zuwa ko ina ko shi dai damben tun da damben dalilin shehu musiwa mm. ma na kai fara damben yawa ka gani ko nan cikin sakkwato dan dila ne min kai fansa tashi nan dan dila lalle bai nemi fansa ba kun sake yi wani wuri mun koma gusau mm. ni ni mu kuma dambe kya yake yanzu abu ta tsakanin mu. Ah, tun da ka buge shi a ah, wani to shi nan cikin sakkwatabancin dan dillawa kai dambe da shi na na yi dambe da wanga mm, kas na ma kan shi ma halawar kasa mani bin kura mani bin kura tawo mm. shi ma aka neman ka sawa da mai turare kasan mani bin kura wan mahaukacin cica mm. na'am ina jin ka to shi ko ya kashe halau ni ko ya kashe shi amma dai muka sawa da mai ya ai ta ya mutu ba mu kan akan malamin kura saboda ki aka shi agoje ne shi ma ni bindin kura kai ka je ka kama shi da kanka ko a ni ne kama shi kashin da yayi ma hanau mm. sai ka buge shi dobancin eh, eh. ma ni bindin kura sai wa sai wani bagurma ɗani eh, ko a ali asuna ne alkawoje a ba alkawo shi ne wani alai wani dogo ne shi ma to shi ma na mai kashi ya kwaye shi wani shi ma sai da an ka Ta. Hmm. abokan damben kubancin daga nan hmm. sai aka ɗauke mu zuwa argungu argungu hmm. wurin fishin wurin kamun kifi wurin kamun kifi kawo to ta ne shi kuma umaru iska kama ne umaru iska mai gidan ruwan gulmari ba bahago mai ƙarfi to shi umaru shi ya yi mamaki na saboda banda allah ya sani wangarau ne Mm. kaga hannu har yanzu bai kuma yayi ba lalle har yanzu ga ga ga wani abu nan ga hannu tabbas bugun kai ne kai ne ka buga in mm, eh, me yankan kamna mm. ko ne ka bugowa sai sai hannu ya bude da wasu kane gaba shi to ba ya ko na daga hannu ina ka shago ya ruga da gudu ya raba ko da an kwanci hannu ya yi haka shine umaru suka ba mun dawo gida ake har gida ce shagi mm. ka kai namiji ya ce na nutsi da Allah na ɗin ganga ba buga duk inda nawa bugu sango uku ina kashe ma ga kai na ma bugu ya haɗe an babu kai kan ya ce ma awo to kuma da yawa mabullan bai da kai abu ta muka kai da kun yi umurzu da mutum sai ya mai da abin abuta eh abin da sa mm. lokacin mm. gubata sai alka kanan sulmai dambare ne kun yi dambe da shi a'a mun dai dambe da mamman nan nan garin sokoto da shi mamman da iri da ɗan juna ba na kayan mu zo wurin su hmm. kuna dambe da mutanen wajajen ƙauren na moda eh tunda kai kayi tashe ƙauren na moda an tabbas an tabbatar min da cewa ƙauren na moda kayi tashe ƙwarai da gaske shi ma maharin tashe na shi kuma lawalin gar kai magana lawalin bela gaye lawali gaye eh to shi kuma shi ya samu mutanen mu ya saka shi a su ila mai nufin bayan zuwa zuwa. suwa ɗan hmm. ina tare na mara ahmed hmm. sai muka game da bala akuci yake hmm. lawali akuci to mai gida na ne sai ce mai mai gida ba ka ce ni wallahi ba san ka dan ni ga kana ne ana san an kashe ila an kashe hano an kashe lawali ya wallahi hannun Allah na su wuta in ba shi na so naman nan abawan shi wani dambe zai alhaji da bawa shi dambe ne ce yi mai gida an kace labar hote ya ba wani naman hmm. shi ne ni zo da yake lokacin Allah da Allah man wahala ba wanda hmm. ni zo ga nan alhamis. Hmm. sannan ban son mace ko alama sai wata mata ta ganin ta ce mahana ya na ko ina son kanin ganasa hmm. Allah ɗaya hana an buge sai da ƙila ita zan kashewa sai an ka abin mareke mun ka shiga hili hmm. da kama da wuri. Hmm. dan ke bai zambi da yi shi wanga da ke Allah ya ƙari ne kwana